gwargwado yana zuwa a cikin biki a kuma wannan yammaci na alhamis sha uku ga watan ramadan hijira firin da kada annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa tamu taslim dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da sha uku ga watan maris miladiyar annabi ta dubu biyu da ashirin da biyar idan lissafin ya yi inganta da daunar lokaci da muke tafsir alqur'ani mai girma idan ba manta ba har yanzu muna cikin suratul baqara mun kwana aya ta 232 za mu tashi farkon aya ta 233 fadar Allah ta'ala wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlayn kamilayn na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وفعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير نعم الله madaukakin sarki har yanzu dai ya ci gaba da bayani akan abin da ya shafi mata da aka rabu da su matan da auren su ya mutu sakamakon saki mun yi magana akan idda ta saki na wanda take al'ada da idda na saki na wanda ba ta al'ada kwata-kwata da idda sakin wanda kuma ainihin a an dukuli da ita amma ba ta al'ada da kuma wata al'ada ta ta ɗauke ma gaba ɗaya sakamakon shekaru duk mun tattauna wannan shine sai Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wal walidatu yurdaina auladahunna hawlaini kamilain al walidat malamai suka ce jam'i ne na walida shine walidat aka sa ta'un dan ya zama jam'i na walida bi ta'al marbuta da ta'u rufaffiya walida jam'i shi shine walidat walwalid shi kuma alwalid al'abu uba shi ne alwalid ita kuma alwalidatu al'ummu uwa ita ce alwalidatu idan aka hada alwalid zaid walida ya zama walida ne. uwa da uba kenan sun zama walida ne kamar yadda zuwa cikin littafin Lissanul arab na ainihin nahawun afwan littafin Lissanul arab na ibn manzur al-arabi wanda ke al wanda ke magana akan fayyace zare da abawa na asalin kalma da ma'anar kalma da inda kalma ta fito dangane da abin da shafi ilimi na kamu. haka ya zo a cikin al-bahrul cewa wannan walidin wal walidatu abinda ake nufi har yanzu shine dai ainihin uwa da uba saboda su biyun ya zama walidan amma na an ce alwalidatu walidatu waɗancan iyaye mata da aka rabu da su aka sake su sakamakon mutuwar aure to za su shayar da 'ya'yansu da auladuhunna za su shayar da 'ya'yansu haulaini kamilaini shekara biyu cikakku haulaini kamilaini wannan haulain din ai sanataini shekara biyu kenan shine haulain ai sanataini min hala shay'i idan qalaba daga halan shayi ai idan kalaba shayi bi mana haulaini kamilaini shekara biyu cikakku shine kamilaini wannan kamilaini ainihin ya zo ne litaukidin lam don a ƙarfafa lafazin haulain din nan haulaini shekara biyu kamilaini cikakku saboda a iya bai cika shekara biyu ba ta yana shekara biyu gidan wani amma da za a bi ƙididdigar lissafi zai samu wata ainihin ashirin ne ka yi babu wata hudu ko biyu a cikin sauran abin da ya rage na shekara biyu ka yi wata goma sha biyu ashirin da biyu ba ka yi wata al'ashinifin ashirin da hudu ba so kaga amma idan aka tashi lissafi mutum yana iya buɗe bakinsa sai na shekara biyu gidan wani ina fatan fahimta to shi yasa Allah ta'ala zo da kamilai dan ya zo da karfafawa akan wancan shekara biyun din in ji malam Bahaushe idan aka ce shekara biyu dindi kaga shekara biyu cikakku kenan ina fata gane wannan haka ɗaya daga cikin manya-manyan malamalin harshen larabci al'imamun razubul asfahani yake cewa wal haulu asana idan aka ce hauli shine shekara ɗaya hala alaihil hauli shekara ɗaya ta zagaya a tasiri mana abu ya cika shekara guda shine hauli ina fata kuta shi sa idan aka zo maganar gado afon ake maganar ah, zakka za ka ji ana maganar haul iza hala alaihi haul bi shekara ta zagaya a kashka aje kudin da sun cika nisabi kuma sun shekara shine haul din kenan shekara guda idan aka ce haulayin shekara biyu kalmar al-mauludu lahu da Allah ta'ala ce wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa ne da al-mauludu lahu ai al-mauludu lahu shine al-abu uba shine al-mauludu lahu al-mauludu la wanda aka yi wa haihuwa shine wa shine uba li'anna al-aulad yunsabuna ila al-aba la ila al saboda yaya ana jingina su ga iyayensu maza ne ba zuwa ga iyayensu mata ba yasa Allah ta'ala ce wa alal mauludi lahu ba ce wa alal walidatu ba da ka ce wa alal mauludi lahu wanda aka yi wa haihuwa a matsayin shi na uba wajibinsa ne haƙƙinsa ne dolensa ne ya ciyar da wannan mata da ɗan da ta haifa shi ne almoludi la bi ma'ana al'abu kenan shi ne uba li'an al'aula da yin sabuna ilal aba la saboda su yaya ana dangina zuwa ga iyayensu maza ne ba zuwa ga iyayensu mata ba shi sa wani malamin hikima ke cewa banuna banu ina. Ya'yanmu su ne 'ya'yan da 'ya'yanmu maza suka haifa wa banu banatina banu rijalun ghayruna ƴaƴan da ƴaƴan mu mata suka haifa kuma 'ya'yan wasu mutanen ne banu ba ko ƴaƴan ku sune 'ya'yan da ƴaƴan ku maza suka haifa idan ka haifi da ya haifi da to wannan dan naka ne shi ma dan ka ne saboda ka haifi baban shi in ya haihu shi ma dan naka ne amma dan da ka mace ta haifa ai dan wani gida ne saboda aure sai wani gida shi ma ɗan can gidan wa zai bi baban shi shi sa idan aka kira mitin uwa za ta zo ita da ita aka haifa amma 'ya'yan da kuma za su tafi mitin na famili gidan babansu ne ba gidan su mamansu ina fata gane karatun shine wa alal mauludi lahu Ai al mauludi lahu al abu li anna al ab li anna al aulada yunsabuna ila al aba la ila kama kala sha'ir wani malamin hikima dan ya fito mana da abin a fili a ka'idar larabci sai ce fa innama ummahatun nasi awiyatun mustawda'atun walil aba'i abna'u wannan shine gaskiyar zance yace fa innama ummahatun nasi awiyatun yace su iyaye mata iyayen yaya amma matan da iyaye mata da suka haifi yaya awiyatun kamar wata ma'ajiya ce kawai wata matattara ce mahaifa ce mustaudaatun da ake zuwa a yi ajiya a ciki ita uwa kamar wurin ajiya ce mai gida ne ya ajiye ɗa a cikin cikinta ajiya ce ya bata walil aba'i abnahu ƴaƴan da za ta haifa kuma na waye na baban ne lil aba'i abnahu ƴaƴa suna koma zuwa ga babansu ba suna koma zuwa ga mamansu ba ina fata hujjo wannan to kun ga wannan na nuna mana al-mauludi lahu wane ne al-mauludi lahu shi uba kenan mahaifi yasa Allah ta'ala ce wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini iyaye mata waɗanda aka rabu da su za su shayar da 'ya'yansu shekara biyu dindi liman arada an yutimma radaa ga wanda yake son ya cika wannan ainihin reno din wanda take son ta cika shayarwa suke son su cika wasu to ainihin za su ainihin shayar da 'ya'ya haulai kamilai ne amma sai Allah ce wa alal mauludi lahu hunna wa hunna bil ma'aru. alal mauludi lahu ga shi uba da aka yi mahaihuwa a wannan lissafin da muka gama a kenan uba da aka yi mahaihuwa me yasa aka ce uba da aka yi mahaihuwa saboda su 'ya'ya ana jingina su zuwa ga iyayensu maza ba iyayensu mata ba kenan uba da aka yi haihuwa shine uba da yake auren matar da ta haihu kenan wannan dan nawa ne ne na uban ne alwaladu lil ina fatan fahimta fa inna ma ummahatun nasi awiyatun mustawda'atun walil aba'i abna saboda ka yaya na iyaye maza ne yasa Allah ta'ala ce wa alal mauludi lahu ga ainihin wa ayyana yana zama wajibi ga wanda aka yi mahaihuwa rizquhunna ainihin ciyar da su wa hunna da tufatar da su bil ma'arufi shar'an da abin da shari'a ta ginda ya mushi ta tsara mushi wannan na nuna mana kenan mahaifi da aka yi mahaihuwa shi ke da haƙƙin ciyar da ɗan da aka haifa da uwa da tayo da uwar da ɗan shi ke da haƙƙi na wajibci ne ciyar da su da abin da shari'a ta dora masa la tukallafu nafsun illa wus'aha ba a dora wa rai face abin da take iyawa Allah ya san kai uba kana iyawa ne shi sa dora wannan ya san kana iya take responsibility kana iya daukar nauyi kana iya daukar rigima kana iya daukar rikici kana iya daukar fadita shi kana iya gwagwarmayar shige da fici wurin nemo abincin shi sa sai aka dora maka dan an san zaka iya dauka ba dora ma uwa ba dan an san ita suna da rauni la tudarra walidatun bi waladika kada a cutar da uwa sakamakon ɗanta da ta haifa a yi amfani da ta haihu a cutar da ita wala mauludun lahu hakanan shi ma uba da aka yi mahaihuwa kada a cutar da shi bi waladihi sakamakon haihuwar ɗansa da aka yi masa bi kai mai gida kada ka yi amfani da haihuwa da matar ka ta yi ka kara da wannan ɗan ka cutar da ita ta hanyar ɗanka ta ɗaɗa ka laɓaɓa ka cuta mata don ta haihu da kai don tana ɗauke da ɗanka don tana goyon ɗanka wannan haihuwar sai ta zama dalilin musgunawa da cizgunawa da tozartawa da wulakantawa Allah ya ce a'a la babu walidatun la tubaru walidatun bi waladi kada a cutar da uwa da ta haihu sakamakon haihuwar ɗa ta yi shi ma uba ba a ce a cutar da shi ba sai Allah ta'ala ya magana shi ma wala mauludun lahu bi waladihi shi ma uba da aka haifa mada kada a cutar da shi sakamakon ɗansa kada ita ma uwa ta laba ba sakamakon ta haihu da shi kai ta yanko mai rigima da rikici ta kai shi wancan kotu ta kai shi can ta kai shi can kai ta yawo da shi tana tozarta shi da cin zarafinsa kadai saboda sun haihu ta kara da 'ya'ya kai ta mai wulaƙanci wannan ba daidai ba ne allah ya hana yadda aka hana kai ma uba kada ka kara da haihuwa ka tozarta ta ka wulakanta ta ka ci zarafinta kadai saboda kun haifi da ita to ke ma kada ki cutar da uban 'ya'yanki sakamakon haihuwa da kuka yi wa alal warisi mithlu zalika haka nan al yana da kwatankwacin wannan shi ma fa in arada salan in sun yi yarjejeniya suna son su yaye da fisal shine ay infisaluhu min raba raba shi da nono ana son ayyaye kenan idan sun nufi yin yaye an tarabin minhuma a nan dole sai kowa ya yarda ba a yin yayen da sai da yarda bangarorin guda biyu uwa ba za ta bugi kirji yau da ce ta cire da daga nono ba ba tare da consent na mahaifin shi ba dole sai da yarda da amincewar uba haka kuma uba ba zai zo yi mata tsayuwar mashi ya ce sai ta cire ɗan nan daga nono ba sai da yardarta da amincewarta saboda haka yanzu tsakankanin kuwa da uba sai dole an yi rikin consensus kafin ne za a yaye yaro don kowa na da haƙƙi akan a shayar da shi ya koshi yadda uwa take da haƙƙi haka uba ke da haƙƙi shi sa Allah ta'ala ce fa in arada fi salat in sun so su yaye yaron an tarabin guma. amma fa bisa yarjejeniya tsakankanin su wata shawurin da kuma shawara fala junaha alaihima babu laifi a gare su in sun zauna sun yi shawara cewa ya kamata yaron nan a yayin shi haka nan koko ya kirge ne sai ni ma dai dama na gaji da shayarwa nan saboda haka a yayin shi shi kenan kaga an samu mai matsaya ita ta yarda shi ya yarda wa in aradtum an tastarbi'u auladakum fala junaha alaykum idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf in aradtum an tastarbi'u auladakum in kun so a shayar muku da ‘ya'yayenku to juna a alaikum babu laifi a gare ku idan sallamtum ma idan kuka mika abin da kuka bada bil ma'rufi da kyautatawa wattaqullaha ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wa'lamu kuma ku sani annallahu bima ta'maluna basir babu shakka Allah game da abin da kuke aiwatarwa yana gani masani ne babu abin da ke fakuwa ko koyuwa a gare shi sai ma'anar ijmali lil aya wannan ayar a dunkule menene saƙon da take isar mana dunkulallen saƙon da za mu rike game da wannan aya da muka rafta ta 233 a cikin suratul baqara abinda za mu iya tsinkaya mu rike a matsayin ma'anar ayar shi ne. amara Allah ta'ala alwalidat ai almutallaqat Allah ta'ala ya umarci iyaye matan da aka sake su bi irda'i auladahunna muddata sanatai kamilitai Allah ya umarci iyaye mata da aure ya mutu tsakaninsu da iyayen 'ya'yansu to su raini waɗannan 'ya'yansu shayar da su shekara biyu cikakku idan sha alwalidani in itmamal rada idan uwa da uban sun yadda a cika shekarun da Allah ya ce a cika na wannan ɗa a bashi sha nono shekara biyu dindi Wa walidi وأن على الوالد كفاية المرضع التي تقوم بإرضاء ولده شيكما واجب سنية a أبن ذا أشعر شيء باكنا domin ai sai ta ci ta sha dan zai samu mai zai samu dama ya samu ruwan da zai sha idan uwa na cikin yunwa da galabaita ina ruwan nono zai zo ma tana cikin bala'i da tashin hankali to shi za ka ce kai uba kai ne supplier za ka je kai supplying na abincin da za ta ci ta sha domin ka ya samu nonon da zai sha wal'infaq alaiha li ta bi khidmatihi al-qiyas hatta al-qiyas kai ne za ka ɗauki ragamar infaq alaiha ciyar da ita wannan baiwar Allah da ka aura kuka rabu da jaririn ɗago kuma da ciki to kai ne za ka ɗauki responsibility na ciyar da ita da ɗan don sai ta ci ne ɗan zai ci aiki dan ta samu ƙwarin gwiwa da ƙarfin da za ta yi hidimar ɗanka haɗe zama ya iya kaiwa da kawowa wata hafazuhu min adiyatil ayyam kuma ita ce za ta kare ɗan ta ba shi kwaba daga ainihin abubuwa haɗurran rayuwa na yau da gobe matsalolin rayuwa na yau da gobe wanda idan aka bar shi shi baya iya ba kai shi kariya kamar sanyi idan ƙaramin yaro ana sanyi ba abin da ya dame shi je wasan ruwa wa zai kare shi daga wannan babarsa ita za ta nuna mai illar ruwa da hadarinsa a lokacin zanyi idan ba a kula da shi bai na iya fadawa rijiya in ba a kula da shi bai na iya fadawa toilet ya zai tsunduma cikin cook away idan ba a kula da shi ba yana iya yana iya yana iya ko bi yana iya yi to saboda ka ita ce za ta miƙe tsaye wurin khidmatihi wa hifzihi min adiyatil ayyam hadurran yau da gobe ita ce za ta yi tsayin daka wurin kare shi da kare lafiyarsa da mutuncinsa don haka kai kuma wajibinka ne ka yi tsayin daka wurin ciyar da ita da shayar da ita ina fata gane wa an ya kuma zalika hasbal ma'ruf wal qudra shi kuma wannan shayarwar da ka yi kai a matsayinka na mai gida da za ka ciyar da ita ka ɗauki nauyin ba ta abin da za ta sha hasbal qudra gurgudan ikonka dan ana duba samayyar ka ne a cikin abin da ka ga wata za a duba samayyar ka nawa kake samu a wata nawa kake samu a sati nawa kake samu a kasuwarka nawa ne albashinka a wurin aiki bayan wannan ne za a kamfaci wani abin da za a rika ba wannan matan da za ka kula ma da wancan jaririn da kai ka haifa abinka ina fata gani to kun ga wannan na nuna mana cewa babu shakka maza su ne suke zama wajibi su tsaya tsayin daka wurin ganin sun ciyar da iyalinsu don iyalinsu ciyar da 'ya'ya ko su shayar da 'ya'ya amma hasbal kudrati wasa ba za a dora mutum abin da bai iyawa ba ba za a dora mutum karfe kafa ba mata ba za ta je kotu a dora ma abin da ya fi karfin samayyarka ba ya fi karfin albashinka a hasbal ma'ruf wal wata. wasa li'anna Allah ta'ala la yukallifu nafsan illa wuta Allah baya dora wa rai face abinda da take iyawa za ka kada ka je don kurabu da matarka ta kai ka kara kotu don tana goyon sabon jariri sai a kara da wannan jaririn a ki guda maka a kotu wallahi sai ka ɗauki lawa in baka iya bayani ba in kana jin tsoron magana a gaban alkali saboda baka saba zance cikin mutane ba ko kuma alkalin yana ma jini, sai ka zo da wani wanda zai tsaya a madadinka ka je ka ɗauko sojan magana ya zo ya yi magana a madadinka ina fatan fahimta don ita ma magana a gaban mutane iyawa ne wanda bai saba ba da an ba shi lati da aka ce bismillah da ya kalli idanun mutane sai sai fara karkarwa kaf kaf kaf kaf sai aka ko da shi daga kujerar shi bai ma iya saukowa shi bai hau amma wurin sauka sai an kakka. saboda mai yayi ido hudu da jama'a to ballantana a ce ko ga alkali ya kima rawani da babbar riga sannan ga muftin shi can gefe guda sannan ga wane ne ga wane ne ga 'yan kallo ga sauran 'yan shari'a an ce tashi matarka ta ko rabu da tana ciki wata bakwai yau ta haihu ga ta kawo koke a zo a yi tsarin yaya za a kula da wannan yaro me za ka iya cewa game da wannan to ne ka shi da duk abin da aka yi daga akwai rudani ke da abin da aka yi sun san samayyarka sun san abin da kake mallaka sun san kaza sun san kaza su ba a dora mutum faci abinda yake iya ɗauka ba za ka je ka zauna mata ta lissafi a dora ma wani nauyin da ba yadda za ka yi a wannan ayar har yanzu allah madaukakin sarki ya ja kunnan ɓangarorin guda biyu minal walidai ne daga uwa da uban an yi barra a hadahu mal'akar kan ɗayansu ya cutar da ɗaya kada ke uwa yi amfani da dama ki cutar da mai gidan kadai saboda kina goyon jaririnsa ki kara da jariri ki ta musguna mashi ki ce kawai ke kullum sai ba abin da kika sani sai sai madara me dalili ki ce to ai dan kama madara yake sha saboda nono na ai madara ne ni ma sai na sha madara ya samu madara da zai sha sai shi to shi kenan sai dan mangala kai ya je siyo maki yan madara ta sata gidi ina ai katon gungunin nan za ka so a daidai lokacin da samayya shi shi kuma ba ta iya samar da wannan gunguni a babin wadatarsa da samayyarsa da source of income nashi bai kai ya sai wannan gungunin ba da sati biyu ke kuma suke ta sati biyu shi ke so saboda kadai ya sake ki kuma jin haihu yanzu ga ɗan shi kina shayar mishi to sai Allah ya ja kunnan bangarorin guda biyu doka ce daga saman bakwai kada mace ke amfani da haihuwa da cutar da miji in kin yi haka rayuwar ba za ta yi albarka ba abinda za ki alsa a hannun shi ba zai albarka ba Dan ma kina nema mai rashin albarka saboda ba ki tausaya baban shi ba lokacin da ke shayar da shi to kai ma namiji karka cutar da ita don tana shayar da danka, tana ma goyon danka, ya zama dalilin danka za ka cutar da ita ka cuta mata ka ainihin musguna mata a shari'a ta ce la darara wala zarara babu cuta babu cuta ne ba za cutar da kai ba ta nemi abin da ba ka iya biya ba za ka cutar da ita ba wurin tauye mata damar da Allah ya bata ka bata wani abu sai ka kalli gwargwadon damar da Allah ya baka da gwargwadon abin da kake mallaka don maslahar ɗanka sai ka kyauta mata da ita ba ta kyauta mata ɗanka don idan ka kyauta babar shi ita kuma za ta kyauta ma yara sai ya tashi kuma ya kyauta mu amma idan ka musguna ma babarta ita kuma ta musguna ma ɗanka shi kuma ya tashi da ya cutar da kuka da ita daga baya ganin girman ko ɗayan sai uba ba girma uwa ba girma me yasa saboda kudin ba ku tausa ba lokacin da yake bukatar a tausa mishi ka yi amfani da dama ka cutar da babar shi da haka wannan tausayi da Allah ke sawa cikin zukatan ƴaƴa ya cire saboda baka kula da babar shi ba lokacin take shayar da shi ko kuma ita uwa ta yi amfani da damar jaririn da take dauke da shi ta na baban shi ta yi ta unnecessary demand abinda ake da bukata da wanda ba a bukata duka ta tattaro ta ce mai gida sai ka kawo to shari'a ta hana wannan doka ce daga saman bakwai kada mata cutar da miji sakamakon haihuwa ga rabuwa ta raba kada miji cutar da mata sakamakon yaya da ke a hannunta ga rabuwa ta ratsa kada wanda ya cutar da wani sunika wannan doka ce daga Allah subhanahu wa ta'ala shi za Allah madaukakin sarki ce duk wanda ya kiyaye dokar Allah to ai kan shi yema me ya ta, wa man yata'adda lahi kuma fa wanda ya kiyaye dokokin Allah wa ya cuta kansa ba duk yadda za ka yi ka ketar dokar Allah kanka sai mu'a saboda ka lokacin da ake hana ka ka cutar da kanka ashe mai son ka ne ke hana ka masoyinka ne masoyinka ne ke hana ka shi yasa ni sai in rika jin tausan mutanen za ka gansu a social media an yi postin hizba ta yi kaza ta yi kaza sai a ce eh ai dokokin su kan talaka yake karewa a ga jema masu kuɗi mana to kai talaka ga bakin talauci ga sabon Allah da wani bala'in zaka ji sai aka hana ka saba ma Allah jin talauci amma kar ka saba ma Allah ba ta bike ka ba shi mai kudin ajiyana da wadata ya je shi ga wadata ga sabon Allah ko ba komi a nan duniya ya more je lahira ci gidansu ko to kai sai aka hana ta ba taimake ka ba taimake ta ina fata an koyi wannan eh yaran ne ba su so sun fi sa abokin ta barna ai ko ba a bar ah, jama'a su ta lalacewa ba la yuhibbullahu la yuhibbullahu al-jahra min alqawli illa man zulim wallahi mu a hizbar ka tsana ko masu kuɗi suka yi farna a gidi ba za mu jale ba sai dai in bai zo mana ba labari amma mai kuɗi ya je ya shige gidan shi katuwar katanga ba ka iya ma ƙetara ta da wani gangame marfin da sai da aka tattaru aka ɗauka aka liƙa shi wani ma da jamwai ake daga a saboda saboda nauyi to ya kake so da in hizba bayan Allah je su ta karo da bango amma kai talakan akar titi kake zuwa saboda rashin ta ido tsakar titi ta sa yi ta tsakiyar titi sai a kyale ka ba za a kyale ka ba to amma shi wannan ya je ya shige ya rufe ya kulle ko ina daga shi sai Allah shi sai kuma Allah ya kama shi in ya koye mahizba ba ta iya tsallaka doguwar katangar shi ba ai shi Allah yana nan ko akwai inda za a je babu shi ko shi kenan kai da aka hana ka saba ma Allah an kauna ka ne wallahi sai ka yi addu'a a gobe kiyama Allah ya tambarka makamandan hizba da jami'an hizba wallahi saboda an hana ka saba wa Allah gashar ka samu aljanna gashar ka samu yadda Allah gashi Allah ya amince da kai yau an ce udkhulul jannata shiga aljanna an hana kamar na kafin shi kuma wancan da ya ƙi hannuwa saboda yana da mulki ya ƙi hannuwa saboda yana da kuɗi shi kuma yana kana kallo za a wuta da shi a ce kuzuhu fa gulluhu ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعين ذراعا فاسلكوه كم يرونك كان كان عزيزنا shi هنجين شنا لبول wuta? ko haka ba su amma talaka baya kan waya hana shi barna inda bambancin yake su masu kudi suna zuwa koyi inda ba kowa ke iya accessin ba je su barnar su a rufe a yadda ba kowa ke iya zuwa ba kai kuma ka je ka ɗauko lalata sai ka zo wannan hilin na kowa da kowa ne hilin unguwa ka kafa lalata a hilin unguwa da ƙaramin yaron da iyayen suka sani da wanda ba sani ba duk za su zo can kau ko kana sai da get pass ma za ka shiga don bayan katuwar katangar da katon murfin gida sannan kuma ga jami'an tsaro an ajiye da bindigogi kuma ga babu waya mai shokin ko wannan ba duk an yi kirin tahiya wuta ne kawai a nan duniya zai a covered sun ba wa kansu kariya amma wutar Allah ba suna iya ba su kariya da ita to sai kai Allah ya dauke ka aka ce kar ka fada cikin wancan bala'i don girman Allah wanda ya hana ka ba kamar kai ke ba masoyinka ne ina fata ku ji wannan masoyinka ne wanda zaka ji suna wannan magana da yawan su jahilai ne ba su yi dini ba wallahi alazim wani in ka bashi qur'ani bai iya karanta ma aya ɗaya daga cikinsa wallahi amma za ka iske shi a social media ya iya rashin kunya ya iya maganganun wofi ya iya maganganu na rashin mutunci amma idan ka ɗaki da hadisin manzan Allah ko ɗai bai iya jabar lantana ya fasara amma sai ga jace waɗannan dokokin dukkan talaka za su ƙare masu kuɗi fa kaza kaza wai shi na adili ne wai eh wai shi a bayani shi shi na adili yake a bar talaka ma ya lalace shi an yi adalci ta ji mahaukaci ai duk wanda zai hana talaka barna wallahi kaunar sai yake yi ya za a barka ga talauci ga lalacewa a barka ga talauci ga lalacewa ƴaƴan kama da kyar kake ciyar da su kuma sai a bar ƴan kuɗin da zaka yake bane kuma ka liƙa mu wani sakarai yana maka waka ƙarya ko ka je ka ɗauko wani shaidanin yaro wai shi DJ ya zo ya sa maka wata waƙar da bai san ma garin da aka yi ta ba kawai ka zo ka ta mai ƴan kuɗin da zaka yi sati biyu kana ce fanan gidanka a ciki bi a ci nama a ci dandakwashi amma rana ɗaya ta zo ka liƙe mai ya kwashe ya tafi ya barka ahuhun mahu to sai aka zo aka ce a tar ma a yi don ka riƙe kuɗinka ka su ka shin miya su yi baban alasan barka su yi addu'ar alkhairi ga alkhairi ya ƙaru da a ce an bar gantakar tana yiwuwa da kuɗinka sun tafi can kuma da kan da kake kai ba ka da inda za ka koyi shi ka wancan mai kuɗin gida ne ƙato to mala suna iya kwana goma sha takwas ba su hito ba kuma ba su damu ba don akwai wurin zuwa cikin gidan a cikin gidan ma akwai wurin zuwa ina ba ta hunta to amma kai ma malam wannan daki ne daga kai ma duk wanda ya liko ana ganin juna da kayi magana kana ya ce gane nan kuna jin juna gaba ɗaya gidan duk wanda ya magana kowa na ji to kaga yanzu idan barna za a yi ƴaƴanka ina za su to waje za su zo barna idan aka lalata musu tarbiya idan su koma cikin wannan dan kurkuren gidan da ke da daki da kai da mamad da baban da kakan da jika ku da ta dawo shekaran jiya da diyanka da aka sako shekaran jiya wacan duka tare nan wuri da kuke ta kuɗin kowa da kowa ya mutsin ya yawa rashin tarbiya ta yi yawa to sai aka ce a hana barna don ku zauna lafiya ba taimake ka ba sai wani ne don social media wani yaro mara mutunci ko secondary bai ci ba wallahi alazim wasu wannan masu rubuce rubucen ko jami'a kare over ba iyaka sai kwamban banza shi dan jami'a ne ka gaishe yana ta doro amma amma kare ta fi talatin. duk sanarsa sai ya taho da su kaya lodi yake ta yi kamar trailer amma za ka ji shi su yan boko ne sun san human right a cikin wannan ana akwai fundamental human right duk da kiki wai an taka fundamental human right Allah ta'ala ya ce a bar abu kan ka wani human right Allah ya ce kar a yi shi duk abin da hizba ta hana akwai da ita ta kira ne babu wanda ta kira wallahi duk abin da hizba ta hana Allah ne ya hana ko manzon shi hana kuma dokar kasa ko dokar jihar mu ta kasance ta hana to sai kai lalatacce da kowa kun baka ci magana magana fundamental human right wannan right gare ka right da zai kai kauta ina amfanin right da zai jaza mafishin Allah menene amfanin right da in an barka zai lalata ma tunani ya lalata zuri'ar ka sai da wani amfani dar ma a ginarin maka wannan right duk wani right da zai inganta rayuwarka Allah ne ya asasa shi a cikin alkur'ani manzo Allah ya bayyana shi a sunna wa ya san fundamental human rights fiye da Allah da ya halice ka wa ya san fundamental human rights fiye da manzan Allah da aka aiko maka wanda Allah ke shirya cewa azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim waye kai manzo Allah ta sai mutane waye kai shi kaunar mutane waye kai shi son talakawa waye kai shi taimakon su waye kai shi kyauta waye kai shi waye kai shi waye kai shi a babin kaiwa duka babu wanda ya kai shi duk wata itaciyar kaiwa babu wanda ya kai manzo Allah ya bi hanyar amma shi ya ce kar a barka kai banna kai talaka ko kuma ka je ka bincika har a lokacin Allah ma cewa yi in Allah na sanya halaka alƙarya yake yi sai dai a murna mutar fiha ba fasa ku fiha zuwa ne ne mutar fiha masu kuɗi masu wadata alaji kai kana talaka zai haɗa ka da barna zai haɗa ka wata ke ta kai dubu ɗari biyu kwalba guda dubu ɗari biyu da hudu kwalba guda to kai talaka da haka dubu dari biyu da hamsin sai ka ce ma dan wanda kake shan ta naira hamsin din kai kasha hamsin din ka je ka sai magi ka kai gida ko ba taimake ka ba amma sai ka samu wani kidahubi wani daƙiƙi sahoro wawa wanda a makarantar ma bai ci jarabawar ba wallahi alhamdulillah majority din su Allah a digiri sun wuce shekarun da ake yi a jami'ar da suka yi karatu sun wuce shekara hudu da ake gama kwastunsu ko biyar din da ake gama kwastunsu a can wurin yana can shi dan aluta ne lutawa kawai yake yi. da aiki sai lutawa wasu da yan human rights sun sun san fundamental human rights amma shi cikin sojul bakara ka gani in zai fito wallahi yadda ka san ka jefa cikin rijiya gaba saba'in sai san inda ake ba amma ana maganar addini wai shi yana da bakin magana an sa dokar akwai wawa ma da gani wa ana maganar hukumar hizba a jihar katsina ta sa dokar hawan kurkura wai kusa abin da na gani ya rubuta sai yake ai ko a kano ana ana takuda maza da mata a kurkura ta ji wawa wai ko a kano wace ce kano ana maganar allah da manzo kana maganar kano alaji mu ka tsina mana da murja kunya ne muna da jifresh mahaukaci kana wani magana kano da ke da dakikai haka so mu muna da irin waɗanda ne a kasana marasa kunyan najeriya duk ina suke so mai romu kana na kana shirme mu a kone wanda ya zai zo mana abinda ake masa a can ne wannan cika shi ka zane kwashe lalar wallahi abin bai yiwa wallahi bai yiwa in kuma akwai mara kunyan da wata mara kunyan da za ta jarraba irin na murja kunya a kasana ta yi mu gani ai muna na yan hizba in kuma akwai wanda zai iya rashin kunya irin ta jifar shi a katsina ya yi magani gani muna nan wallahi ya ɗora mu ga inda yake wallahi ba zai yi ba kuma ko kafin kano ta waye a karatu katsina ba ta waye a karatu ba ka je ka bincika ka ji sai ana magana ka ce wani waye ko a kano ka ji wawa shi kanan kawai ya sani ɗauka ake kanan can ne kaɗai garin hizba ka ji soko to haka za ka ga wasu abin takaici a cikin social media su ba su masu inda aka dosa ba a gaban Allah sai ka tausaya musu in Allah ya damke su wallahi sai ka tausaya musu mutum yana magana da kida hukumanci rashin wayewa ta fito fili ba wayewar addini ba wayewar zamani da an magana sai yi shi dan boko ne kuma ba inda ya je a boko kifiri Allah madaukakin sarki ya tsare mu to Allah madaukakin sarki ya ce أو على المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده في أكت وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف في أكت واتقوا الله لن يمكن واتقوا الله كجزء الله duk abin da zaka ji tsoron Allah kada saboda san zuciya ka kare barna san zuciya ka kare barna saboda san zuciya yi wannan san zuciya ka kare san zuciyarka abinda ba ka da kalar lahu kalar rasul ita ka magana duniyan nan tashi za a yi kai ku a matsayinka na musulmi rayuwarka na da ƙa'idoji rayuwarka na da ƙa'idoji musulunci bai bar ka kira ka ce ka ci duniya ka da tsinke ba sai musulmi ba ka ci duniya da tsinke kana ci ne da takatsantsan kun fi duniya ka annaka garibun au ta sabi an gaya ma sako daga Allah ka zama a duniya kamar bako bako na cin eh, na cin duniya shi da tsinke shi da bai ma san gari ba ina fatan fahimta so duniya ba wurin da zaka zo ka miƙe kafa ba ne. wai kai ta saban Allah har ka rika goyon bayan laifi lalacewar al'ummar mu ta kai wai laifi barna mu rika goyon bayan barna ya yadda wai a dauko mace da namiji har a Kano a kurkura ana sa mace da namiji a kurkura saboda kamu a kazana za a hana an hana ta duk mai maganar in ya isa yayi abin da muka hana ai ba ka je musu social media kana surutu ba ya aiki mu gani ai mu ma muna nan ko ka fito fili mu da kai mu mun hana kai ka ce ce ka yi don gidan daga yadda za a kare wallahi ba mu da gagarare wallahi ba mu da shi saboda ka duk mai surutu shi surutu shi a social media shi ma in miye cika bata mana rai mu nemo shi yan doka ta ba mu dama in ka cika gaba da surutan da muka ji ba mu ji daɗi ba mu nemo ka mu ce da kake ni hina yi bayani kowa gaba saboda da wallahi kowa iya bakin shi ne gaskiyar magana kowa iya bakin shi kai kokari yi abin da Allah zai yarda da kai ka iya bakin ka wurin goyon bayan alkhairi ba goyon bayan shari ba ta'awunu an birri wata taqwa wala ta'awunu an ithmi kar ku goyi bayan lalata yan uwa kar ka yi amfani da samartaka kaka goyi bayan shirme kar ka yi amfani da data da wayar hannun da ka goyi bayan tsinantaka abinda Allah ya tsine mawa ikhtilatun rijali binituwalin kafashina haɗewar maza da mata ta ku daidai ne a tsakanin ya isa ga mutu zan babban bala'i Allah ta'ala ya hana ta ku daidai ne a maza da mata haka ne ko ba haka ba manzon Allah ya hana ta ku daidai ne a maza da mata haka ne ko ba haka ba a ko da ce ba haka bane to sai aka ce an yi doka kar a ta ku kai sai ka ji baka ji daɗi ban kai na Allah ne a ko da ya tabbata kai dan banza ne kin in dan girki ne sai aka ce mamaku kar ta hata da wani kato cikin mashin ba za ka ji daɗi ba ƙanwar ka kada ta wani ƙato yar ka kada ta wani ƙato amma saboda rashin mutunci ba za a samu mace ita kadai mata biyu kawai sau wani ƙato tsaye da sai ka ji yawa gwata in matsa musu ku matsa mushi da Allah ya ce a to ma ba ku yi kusa da tsakiya ka ji soko wai matan biyu kawai haka bai gasa cikin kurkura wasu ma fashi tsakiya shi to sai aka ce duk wannan zunubin kar a yi to kai mai naka an sai ka ji daɗi garin ku ba a ɓarna, garin ku ba su irin wani suwa da suwa ne marasa mutunci wanda sun kwashe kayan su gaban manzan Allah kai daga ganin mai irin wancan kasan in aka jira hira uwa shi zai ci ko baban shi nake tsaron kofa aljanna bai shiga don ko na iyayen su ba san abin da suke yi waɗannan mutanen kaf da suke wannan rashin mutuncin a TikTok wallahi da yawan su kai kaf ɗinsu ma babu wanda zai haifi da zama ɗan iska sai zama dan iska ashe indiya ta lalace ko lalace ba dan iyayen suna so ba ne irin su za ka ba su da alaka ma da gidan iyayensu ba ma su komawa ga su amma sai ka ga wani mara mutunci wani mara kunya yana goyon bayan lalata akwai wanda na gaishe ya yi rubutu yana goyon bayan dj da yake na san sai na dauko lambar shi na ga kayan rubutu akan dj muna roƙon Allah ya sa danka da wane na san ka biyu cikin su Allah ya haifa ma dj ya kaddara dj cikin sai shi malamin ma ce da magana ce ni muke wadi suna shiga tumana wannan wasu irin magana ce ni gani ne yara na tunda sana'a suke cito wasu ƴaƴan da shiga irin sana'a mana ayi duka cito ai ba irin ba irin wanda nake ba kenan ni eh, shago gare ni a kasuwa ita ke kasuwa mana ina jiye miliyoyi bai kai dana wanta abin gana ya ƴaƴana mara kasuwa nake tafiya da su cito ka sake su ma ka samu wani kwararren dj ka da su ya koya musu yake Allah kawai ka fito amma wallahi ka ji tsoron Allah wattaqullah mahallin nan kenan wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annallaha bima ta'maluna basir Allah mai gani ne game da duk abin da kuke aiwatarwa duk abin da kake a aikata Allah na ganin sa wai kana zuwa daki ka koye ka je ka bude mai sunan shi handle facebook handle ɗinka da sunan da ba naka ba ka koya daki sai shiriri ta da bala'i kake tafawa kana sanda ma duniya wallahu bima ta'maluna basir Allah na ganin mai kake in ka koye mutane ka yi haidin identity dinka shi Allah za ka mai haidin identity ne fattakullah ku ji tsoron Allah ya ku samari ya ku masu goyon bayan lalata masu go bayan shiriri ta ku ji tsoron Allah ku sani fa lalle Allah ta'ala yana nan a madakata yana jiran ku zo kuma a yi kowa sakayya da irin abin da ya yi wata abin da kai shine za a yi ma sakayya da shi bai yiwa ka zo ka goyi bayan inantaka wai ka je lahira kuma ka ce so kake Allah ya so ka a nan duniya kana cikin masu goyon bayan laifi a facebook handle ka duk wani ka duk wani anti-progress kai kana ciki duk wani group na 'yan yaƙi da daidai kai kana ciki amma duk inda za a tallata ba daidai ba kuku ne jakadu na tallafa daidai ba wallahi ka sani da kaji lahira uwa ka zaka ci shi ne gaskiyar zance Allah ya ma tattali za ka ci gidan mala'iku na nan da Allah ta'ala ya tanada don ire-iren marasa kunya marasa goyon bayan alheri amma kai idan ka tashi kai gina sa alheri ya shafe ka amma kana goyon bayan 'ya'yan musu lalace kana wani irin tunani kai yaya za ka goyi bayan noni ya lalata ga Allah ya bar naka ya gyaru ya sa da yawa daga cikin ire-iren su in ka bi su masu irin wannan rubutun na kirkisazin wallahi da kaji za ka ba gidan mutanen kirki ba asalin su duka da na banza ne domin duk mutumin da ya fito gidan kirki ya san tun gidansu ana ana fara da wannan abin da shi yake goyon baya a saman intanet tun gidansu mama shi tana faɗa kan wannan baban shi tana faɗa kan wannan dan me zai zo goyi baya wannan sakar sai amma da ka ga mutum yana ta shiririta a social media to da ka bi gidansu za ka zama gidan shiririta ko amma duk dan gidan mutunci yana kare mutuncin gidan mutunci duk dan mutunci yana kare mutuncin gidan mutunci kuma duk abin da kake rubutawa a social media na cin zarafin shari'ar Allah dokar Allah da yake a hana kai ga lokaci a yi wallahi tallahi za ka gamu da Allah subhanahu wataala ta'ala za ka gamu da Allah su talakawa da kake ganin wakan wani yaƙi wani shige ke shi sarkin yaƙi talakawa ne ma amma hana su barna shi dan me ma za a hana talaka a hana masu kuɗi da talakar duka mana adalci za a yi shi Allah cewa in yana sanya halakar da gari masu kuɗi ke sa su shiriri su da ma ana kirga su suna iya ta ana tsammanin ta saboda suna da abin yi to kai da ba kai da abin yi mai kai shiriri ta dan kudaden ta ka je ka rike iyalin mana biya masu kuɗin islamiya dan kudaden ta je ka biyo ce fane mai kyau a ci a gida ya fi alkhairi da ka je ka shiriritar da su shi wancan bai san ma abin da ya tara ba kuma annabi sallama ya ba mu labari ya leƙa wuta sai ga mafi yawan wanda suke wuta masu kuɗi ne yan wuta mafi yawa masu kuɗi ne an yi applying kuma kowa samu admission amma aljanna ba manzo Allah ce da ya leƙa aljanna sai ga su suka yawa talakawa talakawa ashe sai ka gode ma Allah da aka hana ka kai abin da zaka tafi wuta duniyar duka kwara na wace da haka ke faɗa abin mutum ya saba ma Allah tana nuna maganar uh, fundamental human rights a cikin duniyar da ɗansu ɗansu ga wanka wani yaro mutum nawa ka sani wanda babu su sun bar duniyar to wani right gare ka gaje ka gaya ma Allah right ɗinka ne ka saba mashi wani right ne na za ka zai baka ka saba ma Allah a wanda yake ma shi ya lura dokokin zuwa gaba ɗaya sun ci karo da fundamental human rights shi fa tsammani yake kawai abu amar na yake kirkiro dokan nan kuma babu doka ne da ni na afirka wallahi babu ita duk dokokin da muka muka tato mun tato su ne daga dokokin katsina state law dokar da ta afirka su zama mata dukkan ba sannan dokar Allah tashin farko Kuwa uba kenan dokar Allah ta hana kuma kai kasa Allah shi ya halice ka shi ke baka ci da sha ba babanku ba dan da uba ke badawa da waɗancan marayun da sun mutu to yana da kyau mu ji tsoron Allah kamar yadda aya ta ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu kuma ku sani annallaha bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki game da abinda kuka sanci kuna aikatawa yana sane yana gani kuma ya muku sa ainihin tattali akan wannan saboda ka yayan wajibi ne mu kula da waɗannan abubuwan a ƙarƙashin tafsirin wannan aya na farko umarni da Allah ta'ala ya yi ma iyaye mata al umarnin da Allah ta'ala ya yi ma matan da aka saki an yi tarabbas na biyan kusa fusu hinna talata ta kuma wannan doka ce daga san bakwai in mijin ya suke ki sai kin yi jini uku kada ki wani wuri-wuri ki biyu ki ce aikin gama in kin ya ba mutu kika fitar ba ke da Allah ne domin kin ke da alfarmar dokar Allah subhanahu wataala su al-mutallaqat din nan mata waɗanda aka saki su ne kuma har yanzu Allah ta'ala ce a ɗauki nauyin shayar da ƴaƴan da suka haifa an sake ta da juna biyu ta haihu dole ne kai mai gida kai tsayin daga wurin kula da ita da abin da ta haifa din wa alal mauludi lahu rizquhunna wa hunna bil ma'ruf wannan wajibi ne shi ma mutum wannan daga cikin abubuwan da ya kamata ku kiyaye din akwai wannan cewa idan fa matarka ta haihu to da ita da ƴaƴan da ta haifa duka kai ne za ka yi ta kira su biliki na su cin su da shan su da tufafi su da wurin zaman su duka akan ka ne Allah madaukakin sarki kai dora mu da haka wajibi ne abu na hudu da ya kamata mu kiyaye karkashin wannan aya shine la tudahu walidatu bi waladi kada uba ka koma gefe ka samu mata ka ta cutar da ita saboda haihuwa da kuka yi saboda ka san ba za ta yi barin yaya ba ka ta muguna saboda yaya wala mauludun lahu bi waladi ke ma karki cutar da uba saboda dan shi da kike rike da shi wai saboda kina rikon dan shi ke ta dora mai wasu wasu expenses na rayuwa On necessary demand bukatu na ba gaira babu dalili Allah ta'ala ya hana wannan wannan umarni daga saman bakwai kowa ya kamata ya kiyaye ya zama miji ya yi wata shi al'adanci ita wata ta yi ma mijinta adalci kar ɗayan sai cutar da daya idan aka yi haka babu shirka za a samu ta goma shi a wurin Allah subhanahu wataala wannan ina ganin ya kamata mu kwana sai idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu karanta hukunce-hukuncen da ke gargashin wannan dai shi ma akwai abubuwan tattaunawa faran gaske akwai hukunce-hukuncen da ya kamata mu ta tatsuwa gargashin wannan ayar don mu ainihin shayar da junan musu musan matsayinsu a shari'ar musulunci ko da wani dalili zai kama ka san me ya kamata ka yi saboda ga abin da Allah madaukakin sarki ya ci ga abin da shari'ar ta abin da na faɗa ya zama daidai Allah ba mu ladar wannan ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya Allah za mu ci bayan sa na fara albarkacin rayuwar mu matsaloli da muke fama da su a wannan ƙasa ta mu Allah ta'ala ka faranye mana Allah muna roƙonka da sunayen ka kyawawa da tofi ka madaukaka Allah duk wanda ke a wannan bagire duk wanda ke a wannan wuri Allah ka san mu ka san bukatun mu muna da yakini da tabbacin ba ga biyan bukatun sai kai Allah ka biya mu bukatun mu na alkhairi ka iya mana duk abin da ba ma iyawa ka kawo mana cikin duk abin da muka sa gaba ka shiga cikin al'amuran ya rabbal alamin zuri'ar mu Allah ka yi mata albarka waɗanda suke cikin damuwa Allah ka kubutar da su a gwan dan uwa da aka yi kidnapping wanda yake alaran ma ne wanda ya zo a nan katsina ya wakilci jihar katsina wurin musabakar alkur'ani an yi kidnapping din shi a jiya a hanyar faskari ko muna roƙon Allah ta'ala ya kubutar da shi da sauran yan uwa musulmi da suke hannun yan ta'adda Allah ka kubutar da su kuma Allah ka ba mu kariya Allah ka hana su ganin mu ka hana mu haduwa da su ya rabbal alamin subhanak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk